Wannan kwaskwarima da ake shirin yi wa ginin Majalisar Dokokin Najeriya za ta laƙume kuɗi naira biliyan 37 daga cikin kasafin shekara 2020 na babban birnin tarayya Abuja. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa, Sanata Yahaya Abubakar Abdullahi shi ne bayyana irin gyare-gyaren da za a yi wa ginin majalisar. Wato lokacin da muka zo wannan sanata tara bayan an gama zaɓe an zo an fara zama sai mutane suka duba daga saman dome in ka duba za ka ga naso na ruwa da kwalta kai ran da ma aka yi zaben ma na shugabannin majalisa abin ɗaukar sauti sai ya juya ya zamanto cewa abin da aka yi a house of representatives yana hitowa a wajen abin ɗaukar sauti na senate na senate yana zuwa can house of representatives to in mun kashe shi kuma ba za a yi ɗauka ba aka bar shi dai wannan confusion din abin kunya bayan mun zo aka zo muka zauna aka duba dai aka ga cewa in kana so ma ka gani ka je ƙasa inda wayoyin ma suke waɗanda da kwarashin na wuta in ma ba mu isa abu ma sai wuta ta to ta tashi ma saboda wayoyin za su zo su tashi su kone wurin ma gaba daya to akan wannan sai shugaban majalisa da speaker aka kira management aka yi meeting da aka yi meeting cikin meeting din ana ta muhawara muka kira har da mutanen FCDA to muna cikin muhawarar nan da ya muka zo muka gane cewa majalisar nan tun lokacin da aka yi handle din ta over wajen shekara ashirin da ya wuce ba a taɓa zuwa aka yi mata maintenance ko guda ba kuma irin ginin da ake nan dom ne duk inda ka yi dom ko kasidarar ne ko musallaci ne ko menene dole sai ka zuwa tun da dom wani abin ne yanayin gini ne architectural structure ne wanda in baka tsaya ka dube shi sosai ba to ina faɗo a kanka Amma ga masanin tattalin arzikin ƙasa Abubakar Ali yana ganin wannan kuɗi da aka ware domin wannan gyara ya tsoratar da shi. Mu da muke Abuja mun san ai majalisa din. Yaushe aka gama sabon gini bangaren nan da yanzu aka ba majalisar na wakilai. Wannan rashin majin tausayin talakan Najeriya ne ma a ce yau za a tashi a ce wai za a dau irin wannan makudan kuɗi nan a ce wai za a aiwatar da wato a kawai take na a gyara bai kamata ba ko kaɗan yanzu a ce za a ɗau iri wannan makudan kuɗin nan a ce za a gyara majalisa shine kuma ɗaya daga cikin matsalan wannan tsarin shugaban ƙasa mai cikakken ikon nan a Najeriya kullum na sha faɗa wannan tsarin na fa ba tsarin Najeriya ba ne. A matsayinsa na mai nazari a al'amuran yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar ya tsokaci akan batun gyaran majalisar inda yake cewa Wannan magana wai gwamnatin tarayya ta ware naira na gugan wuri naira biliyan talatin da bakwai don a gyara majalisa wannan ba wani abu ne wanda ya wuce zalunci da rashin kuma tunanin waɗanda suka zaɓe su waɗanda suka tura su bayan fatara da talauci da yunwa da ake fama da shi a ƙasar nan halin yanzu a ce wai gyaran majalisa majalisa yaushe aka gyara ta gyaran ƙarshe da aka yi mata me wani gyara take nema banda dai kawai an ƙirƙiro waɗansu hanyoyi da za a yi sama da faɗi da waɗansu kuɗaɗe talakawa kuma ko oho wannan ba daidai ba ne sam ba mu goyon bayan wannan al'amarin wannan abu ya nuna mana karar cewar ita wannan gwamnatin da ma magana waɗannan 'yan siyasa ba ta tada ka suke ba ta kansu kawai suke yi Allah ya soke. Abin jira a gani shine tasirin da gyaran zai yi ga yi wa al'umma dokoki da za ta sauya rayuwarsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.